This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabu Imam Aliyu. shugaban amurka barack obama da takwaran aikinsa na kasar china xi jinping sun amince cewa babu ɗaya daga cikin gwamnatocin kasashen biyu da sanin su da za su yi ko su goyi bayan satar bayanan sirri na fasahar kere-kere eh, ko na harkar kasuwanci lamari da ke haifar da tankiya da zaman ɗarɗar tsakanin kasashen biyu a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa bayan sun gana a sirce a fadar white house jiya juma'a shugaba obama ya ce ya kawo batun cewa fatilas ne a daina wannan sace-sacen hakan in ji mr obama ci gaba ne duk da haka ya ce suna wato suna da sauran aiki a gaba shugaba shi ya ce sun wato sassan biyu sun cimma daidaito kan batun ya kara da jaddada cewa hukumomin kasar da ke beijing ba sa goyon ba satar bayanai a cikin kwamfutoci a cikin wata sanarwa da fadar wada ta fitar ta ce kasashen biyu sun amince za su kafa wani muhimmin kwamitin tuntuba tsakaninsu domin yaƙi da barnar da ake yi ta intanet yau asabar papa roma francis zai yi tattaki zuwa philadelphia a jihar pennsylvania zangon sanauka ziyarar da yake a amurka da suka hada da gudanar da shawarwari da shugaba obama da ya yi tuni da jawabi ga zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka da kuma addu'a a bainar jama'a da ya gudana a sanannen dandalin wasannin nan da ake kira madison square garden a birnin new york inda mutane kimanin dubu ashirin suka halarta shi ne aiki na karshe da ya gudanar a birnin new york a jiya juma'a. yayin da ya isa philadelphia papa roma zai jagoranci addu'o'i a majama da ake kira basilica ta st peter da paul zai kai ziyara zaurin tarihi dangane da yancin amurka sannan ya halarci babban taro da ake yi dangane da iyali a jawabinsa ga mahalarta papa roma ya yi kira gare su su rinka tunawa da ubangiji sannan su nisanci son duniya kuma su tuna da marasa karfi a safiyar jiya ne papa roma francis zai kai ziyara majalisar ɗinkin duniya inda ya kira ga shugabannin ƙasashen duniya su ɗauki mataki wajen yaƙi da sakewar yanayi da yaƙi da talauci da kuma kare masu gudun hijira batun hanyoyin da za a bi domin aiwatar da yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka cimma da iran kan shirin nukiliyar ta da kuma wata rikici da ake yi a siriya za su kasance kan gaba a ajandar tattaunawa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwarar aikinsa na iran javad zarif yau asabar ake sa ran za su gana a new york inda kasashen duniya suke hallara domin taron shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya za su gudanar da wannan shawarwarin ne ƙasa da wata ɗaya kamin yarjejeniyar ta fara aiki ko ta tabbata wato ranar takwas ga watan oktoba tabbatar da yarjejeniyar ita ce lokaci da iran za ta fara cika sharuɗan da suke cikin wannan yarjejeniya cikin waɗannan sharuɗa har da rage sinadaran uranium da farisa ta inganta su yawan zunguru-zungurun da ƙasar take amfani da su wajen inganta sinadaran uranium ɗin sannan za ta karkata wasu masana'antun nukiliyar ta idan farisa ta aiwatar da duka waɗannan kuma hukumar hana yaduwar makaman atomic wato iaea e ta tabbatar da su sannan ne za a fara sassauta takunkumin kare tattalin arziki da ƙasa da ƙasa suka ƙaƙaba mata. jiya juma'a kakakin majalisar wakilan amurka john Bena, ya da sanarwar zai yi murabus daga mukaminsa da kuma majalisar a ƙarshen watan oktoba mai zuwa domin a cewar rikici da ake kan shugabancin sa zai iya yin nakasu ga majalisar bena wadda ɗan republican ne mai wakiltar jihar ohio ya ce dama can ya yi niyyar ajiye mukamin a ƙarshen wannan shekara amma sai ya tsaye da shawarar ɗaukar matakin kamin lokacin saboda barazanar da masu ra'ayin riƙau suke yi wa majalisa kakakin wadda yake majalisa tun 1990 yana fuskantar matsin lamba daga masu ra'ayin mazan jiya kan batutuwa daban-daban cikin bukatu da suka gabatar masa masu su masu ra'ayin kyau sun ce duk dokar da za ta samar da kuɗi domin ci gaba da ayyukan gwamnati tilasta fitar da wato kuɗaɗe da ke tallafawa ta ƙungiya da ake kira Pram Parenthood wacce take taimakawa mata al'amari da wasu suka ce hakan ba zai yiwu ba labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a kasar burkina faso shugabannin kasar sun rusa rundunar tsaro ta fadar shugaban kasa wacce ta ayyana juyin mulki a makon jiya da bai samu nasara ba shugaban wucin gadi na kasar michael kafando ne ya sanya hannu kan dokar da za ta wargaza runduna a maraicin jiya jimma al'amari da aka nuna ta talabijin hakanan kuma shugaba kafandon ya kori ministan tsaro kanal CD, fare ranar laraba aka sake maido da gwamnatin wucin gadin kasar karkashin shugabancin michael kafando da prime minister yakuba isaac zida madugun sojojin da suka ayyana juyin mulkin janar gilbert diandere ya yi murabus bisa umarnin da kungiyar ecowas da tare da matsin lamba daga rundunar sojojin kasar da kuma jama'ar burkina faso suka yi tuni dai janar diendere ya yi nadamar ayyana wannan juyin mulki Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta cire Najeriya daga jerin ƙasashe da suke fama da annobar cutar shan inna ko polio wani muhimmin mataki a nan gaba wajen kawar da cutar baki ɗaya A jiya Juma'a hukumar ta kiwon lafiya da aka fi sani da WHO ta ba da wannan sanarwa. hukumar ta ce yanzu fiye da shekara ɗaya kenan najeriya bata samu mutum ɗaya da ya kamu da wannan cuta ba da zarar ƙasar ta kai shekaru uku ba tare da samun wadda suka ka ko waɗanda suka kamu da cutar ba za a iya da najeriya a zaman ƙasar da ta rabu da cutar kwata-kwata Iran ƙasar da halin yanzu ta fi kowace yawan hasarar mahajjata sakamakon turereniyar da ta auku a muna har mutane 717 suka halaka kusa da Makka ta buƙaci hukumomin saudiyan su gudanar da cikakken bincike da kuma neman ganin an tallafa a sauran mahajjatan ƙasar waɗanda wannan wato fitina ta ritsa da su an gudanar da zanga-zanga duk fadin iran jiya jimma inda masu zanga-zanga suke allah wadai da ƙasar saudiya saboda yadda ta ɗauki wannan haɗari da ta auku ranar sallah banda yawan mutane da suka rasu akwai mutane fiye da 900 da suka samu raunuka hukumomin farisan sun ce akalla 'yan kasar 131 suka mutu a muna wasu 85 kuma suka jikkata labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ƙuƙumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da muhimmancin mata zuwa awon ciki. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar yoyon fitsari. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a babban asibitin garin Funtuwa a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. jaddada muhimmancin zuwa awon mata masu juna biyu musamman ma don tabbatar da lafiyar uwa da ta jaririn da ke cikinta. Ciki dai ga mata masu juna biyu waɗansu hanyoyi ne da masana lafiyar bil'adama ke bi wurin tabbatar da lafiyar ɗan da ke ciki gami da mahaifiyarsa tun gabanin zuwan ɗan duniya. A kullum kwanan duniya masana game da harkokin lafiya sun kasa gazawa wurin ganin sun ci gaba da nuna wa mata masu juna biyu muhimmancin ziyartar motar asibiti domin yin awo kamar dai yadda malama Maryam wata mace mai juna biyu ta bayyana dalilin ta na zuwa awon ciki. Dalili na na zuwa awo shine saboda lafiyata da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Da ba lafiya a ciki kai ba lafiya mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauki mu zo mu ga likita ya duba mu kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka ba mu. Kenan kina ganin muhimmancin shan magani a wurin mai ciki da zuwa asibiti gaskiya kam alhamdulillah dan kafin in fara zuwa bar rabo da yan kasala dan amai amma yanzu da na fara shan magunguna na mun gode Allah shi ke ba da lafiya ba magani ba amma shan shi dai yana da amfani ita ma a nata bangaren wadda ita ce shugabar sashin lura da mata masu juna biyu a asibitin kwararru na Rashid Shakoni cewa ta yi an samu ci gaba a fannin zuwa awo to a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kaɗan ba saboda saboda da din kinga ba su san muhimmancin awo ba to amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana fahimtar da su to za ki ga mace ma za ta zo da kanta kuma a wajen awon nan dama za a gaya musu idan sun samu matsala haka idan ko da ba a ji motsi ba ne ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba duk dan matsala kaɗan aka samu kawai sai a hanzarta a tawo asibiti to a nan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri to shi yasa a gaskiya yanzu ana an samu ci gaba sosai fiye da da kan To yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa tunda wata zaki ga tana ta zuwa awan amma kuma zuwa asibiti haihuwa sai ya gagara. Eh to gaskiya shi ma da din sai kiga su wai ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa. Mm. to sai kuma ki ga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunau din nan ba to amma da yake suna zuwa awon yanzu an samu ci gaba ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa to shi yasa ai ba a samu matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu gaskiya ba a samun shi yanzu saboda sun riga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mace za ta haihu kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba suna zuwa gaskiya sosai kam hajiya raliya kenan ta fannin kula da mata masu juna biyu na asibitin ƙwararru na rashid shakoni kenan a jihar jigawa halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halima abdullahi hukumomin lafiya a jihar bauchi da wasu kungiyoyi masu zaman kansu na gudanar da aiki kyauta ga matan da ke fama da larurar cutar yoyon fitsari a babban asibitin garin ningi kasancewar ciwon matsalar laluran yoyon fitsari yana ɗaya daga cikin matsalar da ke addabar mata musamman yara mata kanana har da matan da suke da shekaru amma Allah ya aiko musu da lalura. Ƙungiyoyi da gwamnatin tarayya suka tashi don gudanar da aikin a wannan mako babbar jami'a a asibitin garin Ningi madalidiya Janare. Gaskiya mun gode ma federal government yadda aka yi taking up wannan gurin ya zama National Obstructive Fistula. Ana kokari akan ba da magani da abinci da kuma likitocin da ake gayyatowa. daga wurare daban-daban suna zuwa suna taimakon yi musu operation din bbf din kuma ana samun eh, ci gaba akan aikin da ake masu to matsalolin da muke haduwa da su shine rashin fahimtar masu zaman jinya wani in ya zo yau yau yau yake son ka yi mishi aikin fitsarin ya tafi gida wanda ko ka mishi bayanin ba haka ba ne dole sai an wasu gwaje-gwaje kafin a yi aiki kuma su waɗannan likitocin da suke aiki da suke zuwa ko daga abuja ko daga ina ne dole sai sun ba mu kwanakin da za su zo kafin a yi yanzu an mu mutane kusan goma target ɗinmu an ce mutum arba'in amma amma yanzu mun samu fiye da haka kiran mu a gare su shine idan sun ji irin wayannan sanarwa su kokari su zo asibiti madalidiya janare kenan babbar jami'a a asibitin garin ningi na ji ta bakin matan da aka musu aikin yoyon fitsarin na maryam haruna wannan laruna daga aihuwa ta samu na bakwa ta samu shekaru na hansun an mun aiki a jahun ban dace ba an mun a katsina ban dace ba kuma muka ji wannan muka zo ina kasar gamawa suna nan da akwai ni kasafi na daban nasu ba iya sabgarsa da matansa ni ma ina sabgata da yara akwai tsangwama ma eh. yan uwa suna kauyen su ni ma ina kauye na akwai masu taimaka miki a cikin dangin ki da kuma dan uwa na ɗaya ne namiji ni ma kuma matsatsi ne kamar ni a kyautata mana duk abin da Allah ya hore muku ku kyautata mana kuna samun wadata kamar su abinci a muna samun abinci balle muna samun abinci na rana a mana na dare a mana na safe eh. magani ana babu magani. Hadiza Hassan lahiri haihuwa ce ta goma daga liman ka katago yau shekara takwas kenan. Na kuda na yi kwana biyu a gida sai aka kai ni asibitin Bauchi aka min tiyata. Na dawo na kwana arba'in a ɗakina gidan mijina sai na ƙanina ya ɗauke ni na je gidanmu je na wata shida sai aka kai ni asibitin gombe ta yoyon fisari sai aka dawo da ni baucin sai likitan bauchi sai ya ce min in je asibitin gombe medical center a je a man aikin yawan fisari sai na je aka man ɗinki sai ciki na heta kule sai ya ce in je gida in huta aka cire min roban sai ya ce in je gida in huta in je in wata ɗaya in sake dawowa na je gida na huta na yi wata ɗaya na dawo sai ya sake man ɗinki fisari bai tsaya ba fisari na bi na na zanna na yi shekara hudu sai na ji labarin na nan ninge ba mu zo muka samu an yi aiki wa mata zahiri tsakanina da mai gida dai muna zaune da shi ina mana abinci yaranmu 'yan maza ƙwaya biyu ƙananu ne suna makaranta ba yi da fitina ni dai bisira fisari dai yana bi na yana ɗakinsa ina ɗakina gansuwa na ana to shi shi kanina dai ya sake ji muka sake ji ma a gidan rediyo to shine muka sake dawo wannan wasu mata kenan da suka samu aka musu aikin yoyon fitsarin Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. likitoci a jihar maradi ta jamhuriyar niger sun bullo da wata sabuwar dabarar bin yara ƙanana gidajensu don yi musu rigakafin cutar zazzabin cizon sauro saboda yadda cutar take addabar jama'a a wannan yanayi na damina abun fa babu dama likitoci sun ɗaura damarar yin dambe da cutar zazzabin cizon sauro a fasa'ar da suka samu ta bi ungoyi daban-daban suna raba magungunan rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ga ƙananan yara sabilin ta yi ta'azzara cikin watan satumba malam musa ɗalari jami'in waye kai wanga kamfe wanda aka shiga wato kamfe ne na rigakafin masasar cizon sauro zuwa ga yara ƙanƙanana daga wata uku zuwa shekara biyar tim nawa ne ko kuma ekipu nawa kuka sa a cikin nan birnin maladi ekip tara ne wanda suke zagaye unguwa unguwa karce karce tare da maganin in yara suka hito suna basu kenan ba gida gida ba ne ko wata matsala da kuka gani da kuka yi nan fusa'a eh matsalar da aka gani kamar da kuka sani kun san fali shine na farin da saka cututtuka wanda yake damuwa yara da mata da sauran jama'a ma fiye da kingin cututtuka amma yanzu an hito wata a da ta hito daga babbar kungiya ta duniya mai kula da lahiya a OMS an auna abin an ga yana yi kuma magungunan da ya kamata a ba yara kankana don saboda ya kare su da masassarar cizon sauro a tsawon lokacin wannan na damuna yaya ne ake bada shi da farin dai an ga akwai matsala saboda fali yana na kasar da yara da yawa yana kawo ilas ga rayuwarsu wasu ma in kwana suka kare suna rasa ransu za a ba yaro maganin a gaban likita in ya zo kuma a ran ya sha kuma kin yin kwana biyu a bashi ya ta can gida uwar shi ta bashi to cikin tsawon wannan kwana uku da wanda aka bashi nan gaban likita da wanda zai sha kwana biyu gidan shi inda ya sha shi daidai zai kare shi da masassarar cizon sauro tsawon wata guda to bayan wata gudan kuma za a sakewa a bashi za a yi wannan har sau hudu to ana sa zuciya cikin watannin nan guda hudu in yaro yana shan wannan maganin ba za a yi masassarar cizon sauro za ta zuwa da sauki gurin dan saboda a rage yaduwar masassarar cizon sauro musamman zuwa ga yara da take ba su wahala mm, to ga wata uwa daga unguwar ɗan ɗaka ta zo karɓar magani ko me za ta ce gaskiya ga magani mun ji daɗi kuma muna murna saboda rigakahi ne ga mu in an ba da daɗin mu ne gaskiya yanzu kuma da muka ji labarin nan karcen mu ana yi ɗan ɗaka mun zo wallahi sosai muna murna muna jin daɗi wallahi me yasa za ki rigakafin saboda cizon sabro sabro kana tsaye ma kana cin tuwo yana cizon ka kenan dole ne ka yi kai ba ka ta aidan kana sa ɗanka cikin gidan sange ba ka zuwa ka yi kai a'a saburo kana tahiya ma sabro dahi maka yake kenan dole ka zo ka riga kan cizon sabro saboda masassarar shi ka ta ta maka illa ga iyalan ina kiran ki ga sauran takurori mata gaskiya ina kira ga takurori mata ubangiji Allah ya sa su dauki wannan abu da muhimmanci yanzu kuma ga malam Musa Dallade jami'in waye kai a likita sabon gari ya zo mana da wani darasi to muna kira ga al'umma su fahimta su gane manuwar wannan abun shi kyauta ma ne ake ba da maganin kuma manuwar dan a rage masassarar cizon sauro musa. musamman zuwa ga yara kenan muna kira ga jama'a su hiddo yaran su da hihi a basu da inda suka ga ekip din su zo a basu kyauta ne kuma in aka ba mace wanda za ta ba yaran ta can gida na kwana biyu ta yi kokari ta bashi ya sha sosai to muna sa zuciya tare da taimakon ubangiji a tsawon wata guda nan ba za a yi masa sarar sauro sai dai in watan guda ya wuce da dan aka sake badawa za a yi shi cikin wannan damuna in damuna ta wuce kuma ba za a ƙara shi ba saboda an lissafi an gani cikin damuna masassarar cizon sauran ta yi kamari da yawa ta yi yawa sosai fiye da kingin watan musa dalla da kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Da wannan rahoto na Sha'ibu Mani za mu kai ga tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a babban asibitin garin Funtuwa a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar. Inda a yau za mu kawo muku karashen tambayoyin da malama Haulatu Sa'id dan baba wadda ta yi jawabi a yayin taron a game da cutar zazzabin cizon sauro irin tambayoyin da ta yi wa mahalarta taron. yana da tsafta wanda in kwata ce a sharce a ɗiga kananzir idan kewaye ne a sharce a ɗaga kananzir domin mai sauran nan dai kada ma ya samu wurin zama da kuma kiyaye ko matsayi ko. Salamu alaikum na malama Amina Adamu abubuwan da ke kawo ok yadda za a kiyaye abin da ya kamata ka yi shi wannan da aka bada to dama shi confirm ne dama yana nan ajiye inda za ka kwanta ko ba su sabarin yi bayani ingantacce yawwa taushi kenan to kun gane ko bayan nan kuma kula tsaftar gida da ɗaki da kwanonin abinci saboda shi sauro yana son ruwa in ɗaya ne da ya samu ruwa ya kwan ke ya zama dozan kun ga an samu matsala ko ba gaskiya ba saboda haka Allah ya kare mu to ta yaya za mu kare wannan sauro assalamu alaikum idan muna son mu kare wannan sauro idan mutum ya tashi ya san ya zubar da ruwa ya share ruwan nan ya tsaftace kwatan shi kada ya barta da ruwa ko da yaushe idan yana da wasu komazai wanda ya san sauro duhu sauro na son wurin duhu idan da wani abu da ya san ya ajiye tarkace ji ya dan gyaggyara su to a waje sun gaya mana yadda za mu yi mu kiyaye kanmu daga wannan sauro wani alamomi ne idan wannan zazzabin cizon sauro ya kama ka ta yaya za ka gane a ga wata can ƙarshe suna na murja sani alamomin da za ka ji idan cutar cizon sauro sun kama ka shine za ka ji ciwon kai da yunƙurin amai sannan kuma <coughs> za ka ji zazzabi mai zafi kana karkarwa jiki to muna so a gaya mana illoli uku na wannan zazzabin cizon sauro suna na wa idris alamomin da za mu yi mu kare kanmu daga illa to illolin shi yana kisa eh yana kisa i sannan kuma yana shanye mana jinin jikinmu to malama ni kuma ina da wata tambayar da zan muke eh tambayar da nake da ita malama kamar da aka ce a rika shiga cikin gidan rigar sauro to ni idan na shiga cikin gidan rigar sauro sai in ji numfashi na yana daukewa to kuma in na yi amfani da maganin da zan kare kaina kuma ina da asma he in ji numfashi na kamar zai dauke to wani mataki zan kila ɗakin ki ba iska ɗakin ki ba iska dama idan har ɗaki ba iska gidan sauro ma bai shiguwa dole sai kin buɗe tagogi shi yasa aka ce a saki gidan sauran saboda ko kin bude kofa kin bude tagogi ko sauro ya shigo ke ba zai shiga wurin ki ba ba zai shiga wurin yara ba dole sai da iska shi wannan gidan sauro ba a sa shi ma sai da iska a cikin ɗaki kuma indolin nan ma ni baki gaya mun su ba indolin nan ban gamsu ba gaskiya magana abin da yasa kike samu wannan matsalai dan kina da asma muna da yawa ire-iren mu ba gidan sauro kaɗai ne ba za ki amfani da shi don kare kanki daga ɗaukar zazzaɓin cizon sauro kin fahimta akwai magunguna in Allah ya sara miki zaki iya sayan maganin sauro akwai su fiya fiya nan shi ma ba amfani da shi saboda in yayi yawa duk muna samun matsaloli na san matsalar da ke ji yanzu haka ni nan bana shiga net tsakani ga Allah saboda duk sanda ne kokarin in shiga saboda yara na in hada su yan kananan mu shiga wannan abin da kike ji ni ma ina jin shi saboda asma ne amma dole ki dinga kare kanki daga zazzabin cizon sauro akwai hanyoyi da yawa ba wa an samu tambaya ta ba waye zai an samu ita barazana uku ta ciwon zazzabin cizon sauro da yake yi ko ga mai ciki ko ga wadda ba ta da ciki ko yara na rahinata habibu yana kawo matsalar barin ciki ga mata masu juna biyu sannan yana kawo zazzabi mai zafi sannan yana kawo kakarwar jiki akwai jiri kuma akwai karancin jini to mun gode kowa dai ya gane akan zazzabin cizon sauro kuma da izinin Allah za mu kori sauro da zarar mun isa gida kowa zai fara aikin yadda za a yi gidan shi daga nan za mu sai yadda za mu kashe shi kowa ya haka to ga sauro da ya taho za mu kashe shi yau dai mun gama da sauro in Allah ya Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Inna nemo abinci a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugaban almanka Barack Obama da takwaran aikinsa na kasar China Xi Jinping sun amince cewa babu ɗaya daga cikin gwamnatocin kasashen nan guda biyu da saninsu da za su yi ko su goyi bayan satar bayanan sirri na fasahar kere-kere ko wata harkar kasuwanci lamari da ke haifar da tankiya da zaman ɗara tsakanin ƙasashen biyu. a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa bayan sun gana a sirce a fadar white house jiya juma'a shugaba obama ya ce ya taɓo wannan batu kuma ya ce tilas a daina wannan sace-sacen yawa sabar papa roma francis zai yi tattaki zuwa philadelphia jihar pennsylvania zangonsa na uku a ziyarar da yake a nan amurka da suka hada da gudanar da shawarwari da ita shugaba obama da jawabi ga zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka da kuma addu'o'i a bayanar jama'a da ya gudanar a sansanin dandalin wato sanannen dandalin wasanni da ake kira madison square garden a birnin new york a jiya batun hanyoyin da za a bi domin aiwatar da yarjejeniya da manyan kasashen duniya suka cimma da iran kan shirin nukiliyar ta da kuma wata rikici da ake a siriya za su kasance kan gaba a ajandar tattaunawa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na iran javad zarif yawa sabara ke saran za su gana a new york inda kasashen duniya suke hallara domin taron shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.